Tambaya ta hudu, ka ƙarasa hadisin mafi cikar muminai a imani sannan ka ambaci fa'idojinsa. Amsa daga Abu Huraira, Allah ya yarda da shi ya ce, Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Mafi cikar muminai imani, mafi cikar su a ɗabi'u. Tirmizi ne ya rawaito shi kuma ya ce, Hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Abin da za a koya daga hadisin, na ɗaya kwaɗaitarwa akan kyawawan halaye. Na biyu, kuma cikar ɗabi'u yana daga cikin cikar imani. Na uku, kuma cewa imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa.